muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci naku. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci na yau Laraba biyar ga watan Fabrairu ta shekarar 2020. kafin mu kawo muku abinda muke tafa da shi bari mu fara da kanin labarai A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. Yayin da Amurka ta ce za ta dakatar da bayanan bayar da takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan Najeriya. har sai kasar ta inganta matakan tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata. To kanin labarai kenan muna tafe da cikakkun labarai. Idan kuma muka shiga duniyar rahotai, rahotanni za ku ji cewar da ana yakar cin hanci da rashawa a Najeriya bilhaƙi da gaskiya. Da yanzu babu kowa a cikin manyan gidajen da ke birnin tarayya Abuja. inda za a bi abin da ke kowace gwamnati a dube ta me ta yi me ya bata me aka yi tabbi lalle yau da ka ga gidaje da yawa sun zama MP duk sun koma prison To ko waɗanne irin hujjoji gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dogara da su na cewar janar Sani Abacha ya talauta kasar. To tabbaci dai an kuɗi sun salwanta, tabbaci kuma na gaba shine kuɗi an amince a mayar da su. Ba a tabbatar da abin da babu. To muna ɗauke da duka cikakkun waɗannan rahotanni wanda daga bisani bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na ciwon mace wanda masu iya magana kan ce na mace ne wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga kasar ta ga 'yan najeriya har sai kasar ta inganta matakan tsaro a wajen bayar da fasfo ɗinta. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da ministan harkokin wajen najeriya a jiya talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata In the proclamation, President Trump highlighted Nigeria's importance as a strategic partner in the global fight against terrorism. Pompeo ya ce a cikin sanarwar da shugaba Trump ya yi ya nuna cewa Najeriya babbar muhimmiyar abokiyar kawance ce a yankin duniya na yaƙi da ta'addanci. kuma ya amince da ƙudurin gwamnati na inganta musayar bayanai da mu. Ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Oyinma ya bayyana cewa an nemi Najeriya an ba najeriya wannan mataki sai dai ya ce najeriya za ta ɗauki matakan gyara We're putting in place the architecture that will now make that um, the information and the data on that immediately. Zamu samar da hanyoyi da za mu gabatar da tsarin samar da bayanai ga Amurka da dukkan kasashen mambobin kungiyar hukumomin ƙasa da ƙasa na Interpol. A halin da ake ciki kuma 'yan jam'iyyar Republican sun yaba da jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a matsayin jinjinawa nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a fannin tattalin arziki da kuma manufofin baƙi da ke shigowa daga ƙetare. Yayin da 'yan Democrat suka caccaki shugaban akan yayi jawabi da ya mai da hankali akan kawo rarrabuwa. wanda kuma ya yi wa 'yan jam'iyyarsa da kungiyar da ke ikirarin suna taimakawa daɗi. ina ganin abin da ya gaza a jawabin shine kalaman haɗin kai abin da ɗan majalisa raja krishnamurti na jam'iyyar democrat daga illinois ya faɗa wa murya amurka kenan sai kuma a nasu ɓangaren 'yan republican da suka yi magana da murya amurka ba haka suke kallon jawabin ba kuma sun ce 'yan democrat ne ba sa so a yi da su a yau laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban amurka donald trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye wakilan majalisar dattawan amurka za su hallara da yammacin yau domin kada ƙuri'a ƙarshe a matsayin masu yanke hukunci a shari'ar makonni biyu biyo bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi da daftarin doka biyu na tsige shugaba trump kafin a iya tsige trump daga kujerarsa tilas sai kashi biyu bisa uku na majalisar dattawan ɗari sun kada ƙuri'ar goyon bayan samunsa da laifi amma jam'iyyar republican ta trump tana da rinjayen 53 a bisa 77 da 'yan democrat haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar republican da ya nuna a bainar jama'a cewa zai kada ƙuri'ar tsige shugaban haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar democrat da ya ce zai rabe daga jam'iyyarsa ta hanyar kada ƙuri'a don wanke shugaba trump To masu saurare kamun ku ci gaban labaran duniya bari mu je ga rahotanni. Kimanin shekaru 22 kenan tun bayan mutuwar tsohon shugaban Najeriya, Janar Sani Abacha. Amma har wa yau gwamnatoci da suka biyo bayansa na ikirarin cewar sun kwato kuɗaɗe da ya sata ya kai ƙasashen ketare Duk dai da cewar Abacha ba shi da wata dangantaka da ƙasashen yammaci. shin waɗanne hujjoji gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta dogara da su abubakar malami ministan shari'a a najeriya wanda ya zo nan birnin washington dc don karɓan waɗannan kuɗaɗe ya yi mana ƙarin haske a wata tattaunawa da na yi da shi To tabbaci dai an kuɗi sun salwanta tabbaci kuma na gaba shine kuɗi an amince a mayar da su ba a tabbatar da abin da babu saboda haka idan an tabbatar da cewa kuɗi sun salwanta aka kuma tabbatar da cewa kuɗin nan za a mai da su aka kuma sa hannu akan abin da danganci mai da su to jayayya ko kuma ainihin zargi na ainihin an fitar da kuɗi ko kuma ba fitar da su ba ya kau saboda abin da a zahiri shine an fitar da kuɗi kuma an amince akan za a mayar da su amma abin da ya danganci sauran bayanai waɗanda ke da nasarar aikata laifi kamar da na ce ina tsaye matsayi na za mu yi ban 'yan najeriya bayani akan abin da ya dangance su ta huskar waya ta kauce rawa me yayi yaya aka fitar da kuɗin wani mataki aka ɗauka na gano su da sauran abubuwan su za mu yi bayani a lokacin da bayani yake da fa'ida ga 'yan najeriya lokacin da ba zai tauye musu ma'auni na abin da ya danganci ganin cewa an ukubantar da kuma an ɗauki matakai na gabatar da waɗanda ake zargi da aikata a gaban hukuma ba. iya bincike da kuka gabatar kun iya gano cewar an fitar da kuɗaɗen nan ne da sunan ai wani aiki na ci gaban ƙasa ko ko an fitar da su ne da sunan mallakar wasu. Duk wannan bayani hakke ne na hukumomin da ke da abin ya rataya a su hukumomin da ke da nasaba da bincike ta aikata laihi ko laihi ya tabbata ko bai tabbata ba saboda ka ba zan so har ila yau in yi riga malam masallaci ba ta fuskar baka eh, keɓantaccen bayani domin zai iya kasancewa cutarwa game da kokarin da ake yi na tabbatar da aikata laifi. Akwai rahotanni da ke nuna cewa waɗannan kuɗaɗe an fitar da su a lokacin gwamnatin sani abacha da kudirin cewar za a fitar da su saboda akwai takunkumi da za a samu najeriya a lokacin a lokacin ministocin wannan lokaci suka cimma matsayi akan cewar a fitar da kudaden nan domin a aje su a asusun gwamnatin tarayyar najeriya a kasashen waje ko da an sa takunkumi za a iya amfani da waɗannan kudade menene gaske wannan magana yana iya kasancewa ɗaya daga cikin ainihin huskoki da bincike zai iya tabbatar tabbatarsuwa amma a halin da ake ciki wannan tunani da saɓanin shi ba abu ne da zan iya baka aka tabbaci kamin bincike daga hukumomin da ke da haƙƙin yin bincike ta wannan huska su tabbatar da wannan tunani wanda ka gana alƙibla wanda ka gabatar ko rashin ta Jefferson Abacha ko da mulkin shi za a iya cewa akwai mutane da dama da suka yi aiki karkashin gwamnatin shi waɗanda kila su ne suka aikata wannan laifi me yasa har wa yau sai dai kullum idan kuka tashi magana sai ku ce General Sani Abacha ko ko dan yau ba shi a raye shi yasa ake ta'allaka waɗannan sace-sace da sunan shi. To kamar da ka sani ta huskar shugabanci da nau'in da ke da nasaba da shi ko a harshen Hausa kuna cewa babba juji ne. saboda haka idan yau aka wayi gari duk abin da ke da nasaba da abubuwa ta hukar nasara da waɗanda da aka sin haka da ke haddasuwa a kan ainihin gwamnatin shugaba muhammadu buhari duk aka wayi gari za a ce buhari ya yi buhari ya ce saboda haka kamar da nake cewa a matsayin shi na babba a matsayin shi na jigo a wannan gwamnati to ba abin da ka yiwuwa ba ne misali ta tsarin mu'amala ta ainihin tsare-tsaren aiki ka tashi ambatar abin da ke da nasaba da wannan gwamnati ka komo ka ambaci wani mabiyi a marmakin wanda yake shugaba saboda ina ganin tsari ne irin na mu'amala wanda ke da nasaba da al'ada ta ainihin babba juji ne abin da ainihin ya danganci eh, maslahar gida inda duk aka samu babba shi za a ambata a marmakin ambaci mai To Abubakar Malami kenan ministan shari'a a Najeriya lokacin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu a jiya talata. A bangare ɗaya kuwa mun ji ta bakin Manjo Hamza Al-Mustapha tsohon babban kwamandan dogarawan tsaro a fadar shugaban ƙasa lokacin mulkin Sani Abacha shi kuma ga abin da yake cewa. Aini na azabtai akwai wanda lokacin da bayan shi Abacha ya rasu an azabtar da ni da dama a kan ma na samu na amince ko shi shugaban ƙasa wanda yake yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai an azabtar da ni akan cewa sai na amince na ce ya batar da kuɗi a ptf ni kaɗai na san irin azabar da na sha amma ba ka haɗa kanmu ka ce za ka yi wani sharri sun so su yi mishi fiye da yadda mutane suke zato shi shugaban ƙasa wanda yake kai yanzu Allah ne da ya hana mu ba mu amince a haka ba gara an azabtar da mu yanzu ya wuce a amma azabar ba ta hana mu tsayawa a kan gaskiya ba mu to haka ne ni nake ganin abin inda za a bi abin daki dake kowace gwamnati a dube ta me ta yi me ya bata me aka yi kafte lalle yau da ka ga gidaje da yawa sun zama mp duk sun koma prison to ana iya cewa kenan kamar abubuwan da shi a abace a lokacin mulkin sa na ganin cewar a ƙasa ce a ran shi ba abin da zai tara ma shi ba shi yasa yau ake kokarin a ga an ɓata sunan shi da ake cewa ya saci kudi ya kai kasashen duniya kenan ni nake gaya maka gaskiya ina gaya maka me ya faru da janar abace ya hau mulki kudin da yake kasar waje na Najeriya kwata-kwata arzikin Najeriya bai kai dala miliyan ɗari biyu ba ban ce biliyon ba ba miliyan ɗari biyu duk an kwashe an sace wannan biliyoyin biliyoyin dalolin daga duk an kwashe da ya zo gwamnati ai farawa aka yi daga farin farko amma kaga lokacin da ya mutu an bar biliyon tara da ɗari bakwai da talatin da biyu amma a cikin wata goma ina kudin yake ba ya ɓata ba to wa ake tuhumar wannan ina aka kai kuɗin ko me aka yi da shi a wata goma shi kuma a shekara hudu da wata bakwai ya tara wannan biliyon tara da miliyan ɗari bakwai da talatin da biyu to bayan ya rasu kudi ya bata amma wannan kaga ai suna da rai ba wanda ya tambaya to najeriya ana yin abubuwa ne bisa ga munafurci ba bisa gaskiya ba a nawa fahimtar sa a kuma yadda nake gani inda za a ce gaskiya ita ce za ta riƙa yi mana jagoranci kuma mu yaƙi wannan rashawa da cin hanci bisa ga gaskiya to ai da Najeriya ba haka take ba kuma a yau duniya gaba ɗaya sai ta girmama mu amma za ka ga munafurci yayyawa a yi budget shekara ta kare baka ganin komai kuma ba wanda ya isa ya tambaya wanda suka fi satar masu aka fi cewa ranka a Najeriya To a naka fahimtar Mejo Hamza Al-Mustapha kana ganin cewar wannan gwamnatin yadda take ikirarin tana yakar cin hanci da rashawa kana ganin tana yin shi a mizanin da ya kamata a ce tana yakashi? Ni dai na taɓa yin wani misali. Kowace hukumar eh, yakar rashawa da cin hanci za su iya yi ne daidai iya ƙarfinsu. Wato tamkar ƙaramin gudun nan ne. Aka ba shi lilo aka ce ka je ka kama giwa. Aiki ne da ba zai yiwu ba. Aka ba shi kula wannan dabarun mai hangen nesa. ga giwa kusa da shi amma bai iya ganin ta amma wannan tabarawan janatan tururuwa yake hango masa saboda haka shi biri yana na yana ta hikima kama tururuwa a kullum a saboda haka ba a kai ga giwar ba ma in ka gano mai nake nufi Manjo Hamza Almustapha kenan babban na hannun daman shugaban kasa General Sani Abacha. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya karu a yau laraba in ji jami'an kiwon lafiya na china yayin da aka gano sabbin waɗanda suka kamu da cutar a wajen babban yankin na mainland ya zuwa yau laraba akalla mutane 490 ne suka mutu waɗanda akasarinsu ke ƙasar ta china sun mutu daga cutar coronavirus tun lokacin da aka fara gano ta a watan disamba a babban birnin Wuhan inda aka tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da cutar sun haura dubu ashirin da hudu. Kimanin mutane 150 aka tabbatar sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 23 ciki har da mace guda da ta mutu a ƙasar Philippines ta farko a wajen China. tsohon magajin garin south bend a jihar indiana pete buttigieg da sanata bernie sanders na jihar vermont suna tafiya keke da keke a zaben sharar fage na zaben fidda gwanin 'yan jam'iyyar democrat da aka yi a jihar aiwa a cewar wani sakamako da aka samu wanda ya biyo bayan ya yamutsi da rudin da aka samu a daren jiya yayin da ake buƙatar wakilan zaɓe na ƙasa 41 Buttigieg ya samu kashi 26.8 yana gaban Sanders mai kashi 25.2. Daga nan sai Sanata Elizabeth Warren ta jihar Minnesota, Massachusetts da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ke bin su a baya. Sai kuma Sanatan Minnesota Amy Klobuchar wasu 'yan takara su shida kuma suna bin manya-manya daga can baya. amma wannan sakamakon ya fito ne daga mazaɓu kashi 71 cikin ɗari. babu tabbacin lokacin da za a sanar da sauran kashi 29 na sauran mazaɓu kuma ba mamaki a samu 'yan canje-canje. Fage da Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. wani al'amari da ya faru a makon jiya ko kuma ya ɗau hankalin jama'a shine batun yankewa maryam sanda hukuncin kisa bisa rataya wannan shine akalar shirin namu a yau mun karɓi bakuncin wasu mata biyu bari fara da ke malama rabi a yadda nake gani mm. ya sa maryam hatta aikata wannan kishi kishi babban abu ne in aka ce kishi tukan kat kenan ƙarshe kenan kuma mu mata mun ɗauki kishi kamar hauka. Malama Zakiya. Ita eh, gaskiya da nima ne abin da zan iya faɗi kenan zan iya da kishi sannan da rashin haƙuri. Mm. Da janyo mm. ta har ta faɗa da cikin wannan hali yaji kuma da kuma rashin wanda zai ba ta shawara ne mata nasiha akan abin da halin da take ciki saboda ta riga ta aikata abin da zuciyarta ta bata ta aikata a lokacin ba za ta saurari kowa ne ya ta wannan shawarar ba ai kina maganan kan kafin ta aikata da a ce ta nemi shawara ko ta zauna ta yi tunani shin in na aikata wannan abin ne zai faru da ni ya haƙuri amma zan ɗan sako wani abu ai maganar ta zauna ta tunani duk bata taso ba saboda a wannan lokacin idan ta arfe yake ba ta ji ba ta zani ya dace mata su rika irin wannan kishi? A gaskiya mata bai kamata su dinga wannan kazantacciyar kishin ba saboda bai dace ba. Mm. Ki kokari su dinga kontrolin kansu ya zama na sun zauna sun yi tunani. Aikin da na sani baya da daɗi ba daidai ba ne mata su ɗau mugun hukunci a hannunsu wanda za su da daga ƙarshe suna da na sani. Zakiya? To, ni ma abin da zan ƙara a kai abin da ta faɗa hakan yake Mm. ya kamata da abin da za su yi shi duba su gani su yi haƙuri ƙarshe idan mace ta yi ma ta tada hankalinta akan irin wannan abin sai ta zo ƙarshe tana ji tana gani ko da ranta ko ba ranta kuma a zo a yi abin. Mm. Mm. Ya kamata ta fara tabbatar da cewa in eh, abin hakan ne ko ko ba haka ba ne ba. Sai ta nemi zauna da shi sannan yawanci abin da yake ma janyo haka mu mata rashin haƙurinmu sannan da bincike ka dinga yawan bincike ka bincika wayan muji idan har mace za ta wannan ka ɗauke kanta daga kan duk wani abu da yake to za ta zauna lafiya. Malamar Rabi. Na farko dai ma zargi kwata-kwata ma baya cikin addini kuma zargi in har akwai zargi a aure ma auren nan bai tafiya su mutu. sannan na biyu kina zuna da mijinki kina zargin yana neman wata a waje me ya kamata wani mataki ya kamata ki ɗauka magana bincike sai ki je ki binciko ma kanki abin da zai hana ki bacci da shi shine zaune da mijinki kun yi aure ne bisa amana kun yi aure ne akan za ki rike mishi amana zai rike miki amana duk da wani namijin ma in katin tare shi da magana zai iya karyatawa ya ce ba haka bane ko ya miki karya ko ko baya son ya bata miki rai mm. to amma fa na daya mu mata sai mun makan mu tunani mun makan mu faɗa cewa mm. miji mu ba mu kaɗai muke da shi ba Allah ma ya ce namiji ya auri mata hudu mm. to idan muka sa ran mu wannan mu kaɗai za mu zauna da shi ciki akwai babban matsala akwai kalubale a gaban mu in mun hana shi ya kawo ciki to zai nema waje idan har aka ce da gaske tsakani da Allah ciwon ki nawa ne idan kika san cewa mijinki yana neman wata ya kamata ma ki kushe ne da farko malama aisha gaskiya magana da zan gaya miki shine muna da individual difference ma'ana tunani wata fa kishin nan ya fi na wata mm. wata fa so take ita fa mijin nan nata ne ita kai ba tare da ta yi sharing da wata waje ba haka to amma in aka dawo ciwon ya mace na ya mace ne bai kamata a ce mijinki yana neman wata waje ki kushe ta ba tsakani da Allah nake faɗa shi mm. saboda in kika duba kika hanga an baki haihu ba kina da 'ya'yan 'yan uwa ba za ki so wani ya je ya yaudare su ko ya tsaya yana bata musu lokaci ba tare da auren su zai ba to in kika wannan tunanin kika sa ranki a cikin ruwan sanyi to sai ki bashi wannan shawara zakiya amma da wahala <laughs> da zafi amma sai ka danna zuciyarka gaskiya abin da malama ya ta faɗa ni ma gaskiya ina kan shi yana yin addu'ar kan cewa Allah ubangiji ya haɗa kansu ko ya ba su zaman lafiya tsakanin su komai zai daidaita akan birneni wata a waje wa mm. zai kawo mata cikin gida mm. idan kana tunanin kai wani ba zai je inda kake ba ke kai kuma naka kana so zai je inda wani yake kuma kana son a kyautata masa ta yi da na sani mm. da idan da ba ce da na sani ba da gangan ta yi to za ta bar duk wani evidence da zai kama ta cewa dumu-dumu ta yi wannan amma da hankali ta ya dawo sai ta ga abin da ta yi bata kyauta ba sai ta yi kokari duk wata shaida wadda za ta fito da shi a kama ta da laifin ta yi kokarin kawar da ita mm. to kin ga ko a nan wurin zuciya ta kai ta ga halaka Ya shi a daidai lokacin da ake yankewa ita Maryam hukuncin wata matashiya ita ma ta aikata kwatankwacin irin wani. Kamar da eh yadda muke magana kuma za mu ƙara cewa mm. shine mu mata muna ɗaukar hukunci a kanmu. Mm. Shin waccan da ta daɓa ma mijinta wuƙa har lahira yar malumfashi an yi bincike mai mijinta ya mata har ya kai ka ga wannan sannan na biyu kamar yadda na gaya miki muna da individual difference kowanne da irin halin shi mm. kuma kowanne da irin ishin shi mm. wani irin tarbiyya ya kamata mata su yi koyi da shi abin da zai ce mata su gaje su koma makaranta su nemi ilimi a ilimi na addini za su ga irin rayuwa da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mm. iyalansa da irin kishin da matansa suka nuna mm. ya kamata a kira ga mata don Allah don annabi ta aje wannan kishi wannan kishi ya yi ya zama abin da ya zama ya ma wuce kishi mm. ya za ka nemi ran mutumin da kake zaune da shi ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya kula da kai ya kare ka kuma daga ƙarshe shi ne za ka gani a ƙasa ka daɓa mishi wuka to ai abin ya kai wani mataki zakiya kina da abin da za ki kai da kuma ni abin da da zan ƙara faɗa a kan shi ne in dai har za mu rage wannan titin komai zai daidaita duk abin da muke tunani kan cewar ko za a kwace miji ko menene duk ba haka bane ba idan har muka san yadda za mu tafiyar da rayuwar mu ta gida mu zauna lafiya da abokanan zaman mu duk komai zai zama ya wuce babu tashin tashina. Yanzu bari muku tambaya ɗaya kun tausaya wa Maryam Sanda idan kun tausaya mata me yasa? Ta yi nadama aikata abin da ta aikata. Ta yi kuka, ta yi kururuwa, ta kira Allah. Na tausaya mata amma don rashin kyauta bata kyauta ba. Amma ciwon ya mace, ya mace ne. Allah ya yi mu da tausayi da jin kai don wannan mummunan kaddara eh. gaskiya na tausaya masa saboda halin da ta tsinci kanta abin tausayi sai dai fatan allah ubangiji ya yi mata rahama ya yace mata kurakuranta ya mm. ya sa kuma nadamar da kai mm. har cikin ranta sai nadama kuna gani akwai rawar da iyaye mata za su iya takawa a irin wannan hali na 'ya'yansu iyaye su suke taka babban rawa a cikin al'umma mm. saboda uwa ita take tare da ita mm. ita za ta fahimci yaya halin ita yake duk da idan 'ya'ya suka fara girma a zamanin yanzu suka sukan canja halayya amma kuma duk da haka uwa in ta lura ta tsaya ta sosai za ta gane cewa ita ta faɗa cikin wani yanayi sannan kuma muna koyi ne wasu abubuwan muna koya ne daga gurin iyayenmu shawarar da nake bada shi ne iyaye su ƙara matsowa da 'ya'yansu kusa da su shine duk wani abu da yake damunta ya zama na ta zauna da mahaifiyarta ta don duk duniya baka da mahaifi baka da kamar shi kuma duk duniya shi ne zai iya mm-hmm. rufa maka asiri kuma uwar ya zamana ta zama mai adalci mm. da kuma duba su ma wasu 'ya'yan 'ya'yan wasu ne mm. kace san kai a wurin a'a mama mijina na ina zargin shi yana neman wata a waje ki nuna son kai a aiki ki ce to a mishi kaza a'a masu iya magana dai sukan ce kaddara tare da mata ita maryam sanda yanzu ta san hukumarta amma a halin yanzu mata nawa ne a cikin al'umma suke da zuciya irin wannan ko kuma za su iya aikata irin wannan laifi kuma sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kanmu kenan a cikin shirin namu na wannan mako sai kuma makon gobe idan allah ne kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku musamman ma bakin namu sai salomon abu wanda ya haɗa mana shirin ni aisha mu'azu nake muku fatan huta lafiya To gaida Aisha muazu masu saurare bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. mu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusufari ya ce Assalamu alaikum uh, VOA Hausa ya ce muna kira ga gwamnati shugaba Muhammadu Buhari da ta kai ɗauki ga ɗalibai masu karatu a ƙasar China domin dawa da su gida gani yadda cutar murar coronavirus take barazana da rayuwarsu sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ango aisha bafa haruna bajoga ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce yadda matasa ke tsayawa domin ba da gudunmuwa wajen zaben shugabanni ba daidai bane a kirkiro da dokokin da za su hana su sana'ar okada ba ganin cewa ɗimbin matasa ne ke ci da wannan sana'a sai kuma saƙonmu na gaba fito daga usaina alhaji umar rafar eva gashuwa da ummi garba na kwallo a jaura suka ce baki ɗaya fatan alkhairi biyu hausa sun ce kashe-kashen da matan aure ke yi wa mazajensu a najeriya rashin tsatsauran hukunci ne idan sun kashe a kashe su domin rai bai fi rai ba sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga kwamra da mansur baboro na faɗa da tasi'u isma'ila zita gozaki da yakubu mai manja huntuwa suka ce baki daya jami'an tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya tun da kun hango 'yan matan chibok a dajin sambisa to sai ku daura damara na ganin kun ceto su daga hannun mayakan boko haram to a gaida abdulaziz adali toro yanzu bari mu kawo muku labaran duniya amma wannan karan a takaice. amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga kasar ta ga 'yan najeriya har sai kasar ta inganta matakan tsaro sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da ministan harkokin wajen najeriya a jiya talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata a halin da ake ciki kuma 'yan jam'iyyar republican sun yaba da jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban amurka donald trump ya yi a matsayin jinjinawa da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a fannin tattalin arziki da kuma manufofin baƙi da ke shigowa daga ƙetare. Yayin da 'yan Democrat suka caccaki shugaban akan yayi jawabin da ya mai da hankali akan kawo rarrabuwa. wanda kuma ya yi wa 'yan jam'iyyarsa da ƙungiyoyin da yake ikirarin suna da suna taimakawa daɗi. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau za mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin menene ra'ayinku game da kuɗaɗen da ake cewa Sani Abacha ya sace da kuma yadda ake amfani da kuɗaɗen idan an kwato su in har da gaske ne? yanzu a madadin abokiyar aikin tawa zahra aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da kuma injiniyan namu na wannan lokaci mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirin yau da gobe.